أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سو بيبيرمو ما سو البركة وكم مدساكي هدواء وأن مجلسي نامو لتفسير القرآن من جرمة تفسير لكي تتونا أكم موضوع تربية رقشن هستن وصي لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام جريمة منشأ yau muna ranar lahadi goma ga watan ramadanu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya. kuma yau muna uku ga watan biyar miladiya ashirin. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci Allah ya albarka a cikin rayuwarmu muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu ya yafe mana muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana da musibu ya ɗauke mana annoba da tashin gauran zabi na farashin kayayyaki a kuncin rayuwa da talauci wanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya kamar yadda muka saba za mu fara da amsa wasu daga cikin tambayoyin da aka aiko da hanyoyin da ake aikowa da su wannan mai tambayar take cewa mace ce ni ce nike da marayu da waɗanda ba marayu ba shin zan iya amfani da dukiyar waɗanda ba marayun ba wajen karatunsu in tana nufin da amfani da dukiyar su yaran eh, waɗanda ba marayu ba domin taimaka ma marayun babu laifi tun da ita ce mahaifiyarsu kuma damar ba zai cuci da waɗancan ba ba za a tauye musu haƙƙinsu ba tana da damar da za ta sarrufi a cikin dukiyar 'ya'yanta ba laifi a cikin wannan insha Allah dukiyar marayu amma dai ba haka ta rubuta ba in tana nufin dukiyar marayun ne to marayu suna da haƙƙi da ba a cin dukiyarsu haka nan in ta in waccan abin da ɗin take nufi kenan tana nufin dukiyar marayun ne su za ta dukiyar marayu suke amfani da su ba a wajen haƙƙin waɗanda ba marayu ba kuma Allah madaukakin sarki ya hana cin dukiyar maraya sai da haƙƙi dukiyar maraya haramun ne a ci Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kibira sannan Allah madaukakin sarki ya ce nan ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا sannan can ya ce ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف a nan malaman tafsiri suka ce ana magana in juya dukiyar ake yi an ba mutum dama ko an dora mashi kula da marayu aka damka mashi dukiyarsu sai ya zama shi yake juya dukiya yana kasuwanci da ita to a haƙƙi na mubaraba tun yanzu ya zama mubaraba ake kenan ga dukiyarsu shi kuma ga lokacinsu da kwarewarsu ga ƙwaƙwalwarsu da damar jinki ta juyawa to yana da hakkin ya ci wani abu a cikin dukiyar ta shine bil ma'ruf da amma haka nan a ɗigi dukiyar su ba tare da izinin su ba kuma ƙananan yara ne wanda ba a da damar da za a ce ba su da hankalin da za su iya ce sun yi tasarrufi da dukiyar su to baya kamata a yi haka su ma waɗancan waɗanda ba marayun ba a neman musu nasu wallahu a'lam wannan mai tambayi na cewa ni ne muka yi ciniki da wani can sai na haɗu da wani sai na manta na siyar masa da wannan abu daga baya sai na tuna mun yi ciniki da na farkon sai na ɓata cinikin ɓata cinikin da na biyan eh, na ba na farkon to ne laifi a kai gyara ne ba laifi a cikin da dama ka'ida ai mantuwa kai wanda kuka riga kuka ciniki da shi a farko shi kuma ka manta ita kuma mantuwa Allah madaukakin sarki baya kama bawa da ita amma idan ya tuna to sai ya gyara abin da ya manta ta in ka yi gyara a nan to shi babu laifi mai tambaya ta uku yake cewa me hukuncin shan wata kwaya a lokacin sahur domin hana jin yunwa to akwai abin da suke ce mishi habbatu ramadan ramadan tablet an tambayi an aika da wannan tambayar zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah a mawqin sa al-Islam su'alun wa jawab ya amsa wannan tambayar a ranar 25 ga watan 8 miladiya 2009 a tambaya ta 100 dubu ɗari da uku da dubu ɗari da talatin da tara kai da ɗari ɗaya da ashirin da shida tambaya ta dubu da talatin da tara da ɗari ɗaya da ashirin da shida aka masa wannan tambayar aka ce ما حكم التسحر على حبة رمضان التي تخفف من أثر الجوع أثناء نهار الصائم ليه كنت ينسهر دا وتقايا لأكي شمة قايا رمضان وتشي تتاثير جاء shine tana sauƙaƙa yunwa a lokacin da mutum yake azumi to ya yi dogon bayanai game da wannan kwayar da kuma asalin ta, sannan aika da wannan tambayar zuwa ga mawauƙi wato net na a ahalil hadis su ma bi sai suka ɗauko wannan fatawar ta a sheikh muhammad salihu munajjid ke suka ba da ita cewa ita dai kwayar da ake sha bincike ya tabbata cewa kwaya ce da ba ta da wata matsala kwaya ce da aka yi ta ta hanyoyi da ababen da suka halasta kuma ta kunshi rukunin vitamins vitamin b1 vitamin b2 b5 V 6 v12 wanda dukkanin suna da tasiri wajen gina jiki da karfafa kashi da kuma kwakulo abinci daga maiƙo da aika shi zuwa ga makarmama a ciki ana amfani da waɗannan kwayin ga mutanen da suka kasance suna da karancin insulin masu ciwon suga kenan yaka rage musu kishin ruwa sannan kuma bayan haka ana amfani da shi da tsofaffi sannan ana amfani da ita kwaye dai da ƙananan yara domin haɓaka jikinsu da kuma waɗanda suke masu rauni da biye masu nau'ukan ciwo wanda yake rauna na jiki to in an kalli wannan sai suka ce a shirman sai ba munajjid sai ke cewa babu laifi don an sha waɗannan ƙwayoyin ba laifi ba ne tun da dai ana yin su eh, da abin da yake na halas ne sannan kuma ai wannan shine maksudin yin sahur ba. wannan su sani ta saharu fa inna fi sahuri barakatan ku yin sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يا كاو ما أدر بركة بركة بتشين صبر بتشي وسوس بتشي صبر ده ألوك أنا تناشي أي إبادة بدل لهم شيء مثلاً شيء أدين شو كم شيء صار أكثر فلا أسباب فلا أسباب ولا تخوف مصر ما صبر صبر أنا مثلاً بيزر شيء تبتش شيء شيء بتشي أي صبر من ده أنا البركة بتشي كاو سكتشي لأنه يقوي الصائمة على tahammuli mashaqqatil ju'i wal atash sahur yana karfafar mai yin azumi a wajen ya zama ya samu karsashi ya zama bai ji yunwa da yawa ba sannan kuma bai zama ya ji ishi da yawa ba don an kalli wannan maslahar ta sahur kuma manufa yin sahur da kenan ashe wannan kwayar ya halasta mutum zai iya shanta domin ta karfafe shi ta rage masa yunwa ko ta rage masa kishi a lokacin yinin sahur a lokacin yinin azumi wannan fatawar da ashir muhammad bin salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala ya bada mu a cikin wannan mawki'in nasa wato shafin na intanet mai suna al-islamu su'alun wa jawab sannan akwai shafin da aka ware ma sunansa milafsu ramadan fatoyi ne ake badawa na ramadan saboda ka matsala ce sabuwa iyaka a nan kawai tsara abin da za mu bada shi ne ya kasance mutum in zai sha to ya sha ne a ƙarƙashin kulan likita domin ba haka nan mutum zai zo ya ɗauki ƙwaya da kansa ya sha ba da sunan magani za ta iya cutar da shi dukkan magunguna kamar yadda masana suke faɗi suna da abin da suke ce musu side effect wato suna da tasiri wanda yake mai cutarwa idan mutum bai bi ka'idar sa ba sai ya cutar da shi mutum ya zama magani kuma sai ya zama mutum guba mutum da ma malamai sun yi bayanai kuma haka al'adar mutum rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa'adun nabawi wanda aka fitar da shi daga cikin zadul ma'ad yi magana akan tasirin magunguna da kuma yadda suke haifan ma da mutum ciwo idan bai yi amfani da su yadda ya kamata ba wannan shawarar da nake badawa kenan amma dai dan amfani da su kuma ita in dai ita wannan kwayar shi wadda aka yi bayani kanta wadda ta kunshi waɗannan hukunan vitamins din to babu laifi malamai sun ba da fatawa cewa in an shata ba a saba ma Allah maɗaukakin sarki ba kuma an yi daidai ina ganin waɗannan tambayoyin sai mu wadata da su sai karatu na gaba sai mu ci gaba da amsa wasu daga ciki wallahu a'lam idan ba a manta ba a majalisin mu na jiya majalisin mu na tara muna batu ne bi har yanzu akan sifar Allah ta hikima a lokacin da muke bayani a ƙarƙashin wada kada ate na luqmanul hikmata muka ce Allah maɗaukacin sarki shine mai tarbiyya na asali dukkan wani mai tarbiyya to zai gama tarbiyyar sarki tarbiyya Allah ita take aiki kasancewar Allah maɗaukacin sarki mai tarbiyya kuma sai ya sukuntu da sifa ta hikima kuma muna batu a kan cewa hikimar Allah kala biyu ce a wajen kula da bayansa akwai hikimar Allah a halittarsa akwai hikimar Allah a shari'arsa to muna batu akan kan hikimar Allah a cikin shari'ar sa yadda ya tsara ma bayi shari'u da hukunce-hukunce na halal da na haram da waɗanda za a yi da kuma waɗanda za a bari sannan muna batu daga littafin al-imam al’allamatu al-sa’adi rahmatullahi alaihi shirhin sananuni ya tubni al-qayyim rahmatullahi alaihi a inda yake mana fashin baki a game da ita hikimar Allah maɗaukacin sarki a cikin hukunce-hukuncensa. to shi sai ke cewa mu kalli misali mana na musulman farko lokacin da suka yi ruku da shari'a Allah yadda ya kamata ya suka rayu rayuwarsu ke kyau rayuwarsu ke albarka suka gina duniya kuma suka gina lahira shi da ta kaima a tarihin musulunci an kai wani lokacin da mutum zai fito ya nemi wanda zai bashi zakka ba zai samu ba saboda an wadata ba a bukatar ba talauci a cikin mutane saboda ne saboda bin shari'a Allah madaukakin sarki da talakawa da shugabanni da baki ɗaya suka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koma zuwa ga wannan shari'a tasa to shine sai yake cewa walan man harafu anhu a lokacin da musulman baya suka zo suka karkace ma addini suka ƙi bin shari'a Allah madaukakin sarki wa taraku kaseeran min hudahu suka bar da yawa daga cikin shari'a addini shari'a Allah madaukakin sarki ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية سكزمع بس شريو دكوية سواء الدين المسلم شي وتكوية واشي مألوكة يابع إن حرف دنياهم كمن حرف دينهم في دنيا سترك شي مصر هجرت شي مصر كمن يدع الدين سيجرت شي هاي إذا الدين المتعني بيصيبع تو ba abin da za ka samu kuma na duniya ya kyau domin asalin duniya da rayuwar cikin ana son a ji daɗinta kuma ta kyautata to sai an ba addini idan mutane suka ba addini to sai Allah madaukakin sarki sai bata duniyar su ba duniya ba za ta musu daɗi ba wannan ya faru ga musulmai a tarihi da yawa duk lokacin da musulmai suka saba ma Allah madaukakin sarki suka ki bin shari'arsa to sai Allah madaukakin sarki ya dandana musu azaba abin da suka aikata li yazuqu wa bali amrihim karkashin wannan fa'idar ta li yazuqu wa bali amrihim domin su dandane su dandane bala'in abin da suka aikata da kansu su suka aikata da kansu sai Allah madaukakin su shi ya ɗanɗana musu wannan abin da ya faru da musulmai a iraki abin da ake lokacin da fatar suka zo suka yi musu fata-fata malaman tarihi waɗanda suke bayani akan fiqhu tarihi sun yi bincike sun fitar da dalilai da suka sa fatar suka ci nasara akan musulmai da yawa amma misali na farko shine ko kuma dalili na farko shine yadda musulman wannan lokacin suka ƙi bin shara Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗanɗana musu azaba a hannun magabtansu a hannun abokanan gabansu suka taso daga gabashin duniya suka zo suka kashe musulmai suka mai da jinin musulmi ya zama kamar ruwa ana zubbi shi yadda aka ga dama ba tare da wani abu kuma ya sake faruwa a duniya ba sannan abin da crusaders suka sake ma musulmai kiristoci suka zo suka sake musulmai a andalus shi ma malaman tarihi in suka tashi tattaunawa a kan sababban tsohon farko da suke kawa shine musulman wannan lokacin sun kauce matsarin Allah wa sarki sun koma sharholiya kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe raye-raye abubuwan saɓon Allah maɗaukakin sarki na banza su kawai ake aikatawa a ƙasar Andalus a wannan lokacin shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗanɗana ma musulmai wannan azaba wacce take azaba ce mai raɗaɗi a duniya. Allah ka tsare mu kamu ma yan uwa abin da ke faruwa da mu a yau a duniya yau duk inda kawai ga za ka ga makaskanta su ne musulmai duk inda ka ga wani makaskanci za ka same shi musulmi ne shin Allah baya son mu ne ko dokokin Allah muka bi daga gaske shi Allah yake mana haka a'a mun kauce ma abin da Allah yake so ya yi da shi mun bi son zuciyarmu masu dukiya sun koma dukiyarsu ta fi musu komai masu mulki su ya fi musu komai talakawa ga bakin talauci ga bakar yunwa amma ko ba za su ba Allah maɗaukakin sarki ba mutum ya wayi gari bai yi sahur ba bai yi azumi ba bai yi sahur ba da abin da ya kamata ya yi amma kuma sallolin nan ba zai iya kiyaye su sallolin nan guda biyar musulmi za ka same shi an kira sallah ba zai tashi ya je sallah ba duk da wannan azumin na ramadanu da ake ciki kai a cikin talakawa akwai waɗanda a yanzu halin da ake cikin basu azumi ba su yin azumi bincike ne tabbatacci ba su yin azumi za su tafi inda ake shaye-shayen wiwi su je su sha wiwi kuma 'ya'yan musulmai ne kuma ba wanda bai balaga ba a cikinsu a cikin wannan yanayin da ake ciki a haka ake tsammanin kuma Allah ya tausaya mana ya rangwanta mana ya wai wai wai ya saukar da rahamarsa dole sai mun canza Allah ba mu ikon canzawa قال السعدي يتي وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى يتي تكلم صورا الأمتين التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغا هائلا الأمتين تسوق قيمتها أوجا ألفي لو تي أمريكا لو تي تشاينا لو تي فرنسا لو تي راشا لو تي يونايتد كيندوم بريطانيا كينا ومن بريطانيا كينا ومن بريطانيا كينا ومن بريطانيا كينا القوى العالمية الكبرى كيس سوريا من أكلم أين سكتين الحضارة نواي وكيد تشيغ بنجي نجي ميدك إيري إيري شين الحضارة والمدنية جيد سكتين جرنس أتيت حسر ألا مدوك تنسكي أتشين أتشين أي حنية أي حنية da jirgin ƙasa zai rika bi motoci za su rika shiga suna tafiya da tafiya kilomitoci masu yawa alhali a ƙarƙashin ƙasar Allah madaukakin sarki suke tafiya an sa lantarki an sa wutan lantarki an sa komai sun kai mablagan ha'ilan wata matuƙa mai girma lakin lamma kanat khaliyatan min ruhi dini amma a lokacin da suka zama hanko ne su a da addini ba ruwansu da addini wa rahmatihi ba ruwansu da tausayin da addini ya zo da shi wa adlihi kuma babu adalci na addini a cikinsu kani bagaguha a azama min nafriha shi ya zama cutarsu ta fi amfanin su yawa za ka je ka ga ƙasa ga ta nan an yi tsalle tsalle ta ci gaba amma kuma ƙasa ce mutanen cikin ta ba su da kwanciyar hankali ba su da kwanciyar hankali ba za ka je ka ga rayuwa mai kyau ba za ka je ka ga tabarruci ka mata na yawo tsirara ɗaya daga cikin malamai a doktor aidul a wajen eh, tamaniyat wajen alif da tara da tamanin aka ɗibe su suka tafi da ƙasar saudi arabia suka je america suka yi wata ziyara ta ƙarin ilimi a ƙashin faɗin allah madaukakin sarki da ya ce kun siru fil ardi انظروا كيف كان عاقبة ladina, من قبلكم ku yi tafiya a ban ƙasa domin ku ga gurabun waɗanda suke kafin ku to suka yi wannan tafiyar eh, ƙasar saudi arabia ta ɗauki nauyinsu suka zagaye kowace jiha a jihohi da ake da su a amerika waɗanda sun fi jihohi hamsin shi da suka zabe kowace jiha suka yi watanni da ya dawo yi wata gabatar da wata muhazara da kuma wasu kasidoji ya kira muhazarar tasa da amurka lati ra'aitu ya ba da labaruka masu tayar da hankali abubuwan da suka gani na tayar da hankali ka je ka ce yake ba da labari ya ce sun tafi wata jiha a amerika suka tarar da wata mata ita karnuka take ciwo karnuka take ciwo kawai ta tara 'ya'yan karnuka tana ba su nono tana ba su abinci ga ta ta tsufa ta har sun sauka fata yadda ta sauka a ta rufe mata idanuwa suka tambaye ta ne ita ko me ta ce ƴaƴan ta goma sha biyu kowanne uban shi daban ba ƴaƴan halas ba ne ƴaƴan zina ne amma yanzu sun kai ma matsayin da ba wanda ko ta waya yake kiranta a cikinsu shi yasa kawai ta ga ba su da amfani gara ta koma karnuka ne a yanta koma karnuka take take kiwatawa ta ɗauke su ta a jikinsu a ta sumbance su ta wanke musu fuska ta goge musu ido da haka take da ran gilashin haka ake to irin waɗannan kasashen babu addini a tare da su amma su ne mutanen kuma suke sha'awar su je su zauna a cikin su mutum alfahari ai yake ma a ce da dan uwa a can shi ma wani dan boko burinsa a ce ya gama ya tafi in likita ne ya gudu ya tsallake ƙasarsu saboda rashin kishin kasa ya tafi can ana ba shi rabin albashi ya tafi ana nuna mishi bambanci wani ya fi wani kwakwalwa ya fi shi takardu na ilimi amma sai a ɗauke shi aiki shi a ce rabin albashi za a bashi shi kuma wancan ɗan ƙasa ne a bashi cikakken albashi a ce shi ba ɗan ƙasa ba ne 'ya'yan shi sai ya biya musu kuɗin makaranta amma wancan ɗan ƙasa ne shi kuma sai ya biya shi ba zai biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta ba in ya je asibiti ya kai kan shi ko ya kai matarsa ko ya kai 'ya'yansa sai ya haɗu da wancan ɗan ƙasa ɗin wanda shi ya fi shi kila shi profesa ne shi kuma wancan ɗan ƙasan dakta ne amma sai a ce shi ga kuɗin da zai biya shi kuma wanda ya kasan gyaran gwamnan da zai samu amma duk da haka mutanenmu sun fi sha'awar su je su wannan su gudu su tafi waɗancan ƙasashen su je su zauna shi yasa da wannan cutar ta zo ta makale da su wasu kuma suka rika ɓarkowa suka zo suka yaɗa mana cutar Allah maɗaukacin sarki ya kyauta ya shirye mu وشرها أكبر من أخبار من sai في waɗannan ƙasashen أساشا يسأل su yawa. sannan wa ajaza ulama uha wa sasatuha an talafi shururin nashi'ati anha sannan malamanta ita irin waɗannan ƙasashen malamansu da kuma su 'yan siyasar su sai su kata shawo kan matsalolin da suke faruwa a cikin ƙasa duk da ci gaban da suke da shi da wayewar kai wallahi wasu abubuwa da suke faruwa a amerika ba a faɗi ne yan uwa ba a faɗi ne rufewa ake yi irin su fashi da kisan kai da ake yi a ƙasashen irin ƙasashen amerika ba a faɗi amma ka je ka tambayi waɗanda suke rayuwa kasa za su baka labari fashi mutum ɗaya kawai sai ya zo ya shiga ya samu makarantar yan naziriya yana tamanin ɗari ɗari da ashirin kawai buɗe musu wuta ya harbe su yan mala'ikun Allah waɗanda ba su san zunubi ba su san komai ba ya harbe su karshe lauyan shi a ɗau lauya ya zo ya ce ai ba yi da hankali ne yana da matsala taɓin kwakwalwa karshe ko ya ce ai an ɗaure shi shekara hamsin shekara hamsin a gidan yari ba a tabar ba lahadi sannan kuma awannin su ba kamar awannin gaskiya ba ne shi kenan zuwa wani lokaci ya fito bayan ya fito kuma ya sake aikata mummunan aiki fiye da ma wanda ya aikata a baya abin da ke faruwa waɗannan kasashen kenan da mutane suke ganin kirkalin su su tafi su je su ɗau hotuna a ciki suna ganin shi kenan sun je ba mun ce ba laifi ba mun ce ka aje irin waɗannan kasashen ba akwai dalilan da za su sa aje amma mutum ya ɗauka cewa idan ya tafi wannan ƙasar wani ci gaba ne a wajensa wallahi wannan ci baya ne a tunani amma dan ka je ka karo ilimi ka ji abin da ke ciki ko ka koyo ilimin da ba mu da shi ka dawo ba laifi ba ne wannan amma mutum ya ji jiwa yana ji a matsayin ya zama kaska ya ji ya matsale yana shan jini ana kwakulo shi ana kore shi ana wadatar shi shugaban kasar su in ya tashi ya kwakwato magana game da yan hijira yan gudun hijira ya zagi yan gudun hijira su kuma yan gudun hijira suna nan a mayata suna kwaɗai kwaɗai inda ya fi ƙasar kaɗan uwa ƙasarka ita ce ƙasarka mahama sharatta au zarrabta fa lan tajida khairan min al-waqt east or west home is best mutu ne ma faɗi ko ka je gabas ko ka je yamma ba inda ya kai gidanka ƙasarka ita ce ƙasarka ita ya kamata ka zauna ka gina ita ya kamata ka yi alfahari da ita ita ce taka nan Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ya yi nufin ya sauka da kai a cikin to rashin addini a wannan ƙasashe ba karamin bala'i yake haifarwa a cikin waɗannan ƙasashe ba walan ya ƙadiru ala zalika ma damu ala halin al'amatu sa'adi ya ce wallahi ba za su iya shawo kan matsalolinsu ba ma damu ala halihim matuƙa a wannan halin suke ba su kula da addini kuma ka'ida ce duk da babu addini a cikinta to masiruha ila lin masiruha ila lin hiya karshen ta za ta rushe wannan kasa ko an ko an so sai ta rushe ce ta zama tarihi addini kaɗai ke tabbatar da ƙasa addini ce addini ne kaɗai ke tabbatar da ƙasa ai suna faɗa a cikin falsafafi tarihi cewa an ziyarci duhilat mudunun fakad la yujadu fiha aswaqun wala masani wala cin ma khalat min ma'abid shi an shiga wasu birane an kai ziyara birane da yawa a duniya zai iya a je ba a ga kasuwa ba ba kasuwanni a garin zai iya ba a ga masana'o'i ba amma ba garin da za ka je ba za ka ga abin bauta akwai tarihin abin bauta a cikin garin wannan ke nuna maka cewa dan adam zai iya yiwuwa ya rayu ba addini rayuwar shi ta duniya ba za ta fi kuma addini ba shi yasa duk tarbiyyar da aka shirya ta addini tarbiyya ce ta halaka tarbiyya ce da ba za ta haifi da mai ido ba shi yasa daga cikin haɗarin da muke fuskanta a cikin irin ƙasashenmu akwai zara ruhin addini a cikin zukatan masu tasowa addini ya koma a makaranta ba dole ne sai an koya tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa jami'a wannan ba ƙaramin taɓarɓarewar tunani ba ne ba ƙaramar taɓarɓarewar tunani ba ce sannan ko ba ƙaramar halaka ba ce أن داود مقلد ولهذا كان من حكمته تعالى شي يسا يزمد كتين حكمة ألا مدعو كتين سركي أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن للي أبن عن نجس الله عليه وسلم يزود شينا الدين بالقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به يزمشيني مشي جرما أبن جزجة أبن من سوى من ظل سمد الله يجي abinda manzo su ya zo da shi na alƙur'ani da kuma abinda alƙur'anin ya kunsa ni shari'a shi ne babban shaida da ke nuna cewa lallai manzon Allah su sanar gaskiya ne kuma daga Allah yake bi kaunihi muhkaman kamilan domin Allah ya kike shari'an nan ta annabi Salama ce kakkiya kyautatawa la yasluhu salahu illa bihi ba za a taba samun wani gyara da sauyi idan ba da da manzo Allah sama ya zo da shi ba ko da ayi a gama ai a gama annabi su sama ya yi maganganun da a yau ga sunan ana ganin su balo-balo wannan annobar da ake magana kanta jiya mun yi magana ai Manzala sama dai ya yi magana kan annobobi kuma me yake jawo annoba sannan annoban nan haɗe take da rushewa tattalin arziki yanzu akwai ƙasashen da aka gama an aka gama ma an aka gama wannan annobar wallahu alamu kunin ce ba gaskiya gagare su kasashe ne kuma da suke alfaharin cewa sun ci gaba to haɗu kuma suke a yi zina namiji ya auri namiji a halasta haka mace ta auri mace a halasta haka ba wai ana yi ana jin a matsayin sabon Allah ake ba a doka ce ma an ba da dama mutum ya ɗauki namiji ɗan uwan shi su je kotu ya sa mai zobe shi ma wancan ya sa mishi zobe a yi tafi a ɗauki kayan da ake sawa na angwaye da amare a sa wai wancan katon banzan ya zama mijin wancan katon banzan ko waccan katuwar banzar ta zama matar katuwar banzar shi kenan kuma sai a ce a zauna lafiya a ci riba duk manzon da sun yi bayani kan waɗannan abubuwan kuma ga su muna ganin su sai dai mu koma ga Allah madaukakin sarki wannan karshen bayanin da al'allamatu sa'adi rahmatullahi alaihi kenan a game da hikimar Allah madaukakin sarki da kuma kasancewar Allah madaukakin sarki mai hikima a wajen halittar halittinsa da kuma gudanar da rayuwarsu da kuma tsara musu yadda tarbiyyarsu za ta tabbata wadda ita ce ake ce ma shari'a Allah madaukakin sarki. uwa masu albarka abu na gaba shine yaya za a yi mai tarbiyya ya zama mai hikima ta yaya ake zama mai hikima mun kuɗi a baya cewa hikima cutar Allah shi to amma malamai suna cewa alhikmatu mauhiba wa kama kanat mauhiba kad takunu maksaba kamar da hikima Allah ke kyautarta to kuma Allah madaukakin sarki yana ba mutumin da ya zama ya koya abu yadda manzalla sama ya faɗi a cikin hadisi innama al-ilmu bit ta'allum wa innama al ilmu bit ta'allum wa man wa man yastasbir yusabbirhu Allah hmm? cewa ilimi ana koyan sa sannan hakuri ka koyan sa ake sannan duk mutumin da yake son ya zama mai juriya to Allah madaukakin sarki zai mai da shi mai juriya wanda ita ce ka'ida sau da hikima ana koyanta to yaya za a yi sai muka ce ya lil murabbi an kuma da hikmati zai kai zai cika ga mai tarbiyya ya zama mai hikima ne sannan wa yusafu biha idza ta'allama al-ulum an-nas atawa amal idan ya koyi ilmoma masu amfani sannan kuma ya aiwatar da su a aikace kenan abin da ake tsammanin ka ya kai mai tarbiyya sawa'un uba ne kai ko uwa ce ke ko ko malami ne kai ko ko jagora ne kai shugaba waɗannan su ne waɗanda ake tuhumar su da taɓarɓarewar tarbiyya a tashin farko idan aka ji tashin taɓarɓare za a tuhumi uba za a tuhumi uwa za a tuhumi malamai za a tuhumi jagorori waɗannan a tsakaninsu ake samun tarbiyya ta farko uwa ita take ba da tarbiyya ta farko shi yasa al-shawqi rahmatullahi alayhi yace al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi al-ummu ustad al-asatidha al-ula ustad al-asatidha al-ula shaghalat ma'asirahum mada al-afaq ita uwa ita ce makarantar yaro ta farko ita ce kuma malamar malamai duk wani malami da ka gan shi to uwa ce ta fara koyar da shi uwa ce ta fara koyi da shi sai da ya fito daga ƙarƙashin makarantar uwa domin uwarsa alal akalli ita ta koya mushi yadda zai kama nono ya sha ya zuƙo nononta ya sha ita ta koya mushi yadda zai yi zama ita koya mushi yadda zai yi sarrafi. ita koya mushi yadda zai yi tafiya ita koya mushi yadda zai yi magana uwa take wannan ko uwa ta gaske ko uwar ce ɗayan biyu amma dole ɗan adam ya yabi wannan matakin na wannan makaranta ta farko sannan haka uba shi ma uba mai tarbiyya ne da ɗansa haka nan a taho makaranta wanda da yawa za ka ga irin rayuwar da ake yi yau ɗaya ma ɗaya awanninsu suna karewa ne a cikin makarantunsu akwai makarantun ƙananan yara da ake da su wadanda ake musu rijista wani zubutun suna ciki tun yaro na ciki sai a je a mishi rijista saboda ganin waɗeri sannan akwai waɗanda kuma bayan an haihu ake zuwa a ji a musu rijista ba su ma iya magana ba wasu kuma in sun fara iya magana ake zuwa a ji a musu rijista kuma a damƙa su da malamai za ka samu wasu aka kai su makarantar nan tun karfe bakwai na safe to ba za a sako su ba ba za su rabu da malaman su ba sai kila karfe biyar na yamma wasu ma fiye da haka akwai waɗanda ma makarantun kwana ne yanzu ana yi na ƙananan yara a wasu kasashe da suke da suke ganin sun ci gaba akwai wannan to haka kuma shugabanni su ma masu tarbiyya ne domin su ake tsammanin al'amru bil ma'rufi abinda ake cin alhissa wa nahyi anil munkar a wajen su suke cewa ayi su suke cewa a bari ita kuma tarbiyya ba a yin ta in babu cewa ayi in babu cewa a bari to dukkanin waɗannan ɓangarorin suna buƙatar ilmoma na tarbiyya ilmoma masu amfani kuma sannan ana buƙatar su aiwatar da waɗannan ilmoman a aikice to daga nan sai su zama masu hikima sannan na uku wa kanat niyyatuhu sadiqatan sannan kuma niyyar mai tarbiyya ta zama ingantacciya ka zama mai ilimi mai amfani ka zama mai aiki da iliminka sannan ka zama kana da niyya ta gaskiya wa qalbuhu mukhlisan sannan kuma zuciyarka ka zama mai ikhlasi ga Allah idan ka tara waɗannan sufofin guda hudu ilmun nafi al'amalu salih anniyatu sadiqa al-qalbu al-mukhlis in mutum ya samu waɗannan to zai zama zuwa hikima ce sai ya zama yana da hikima ga ilimi ya koya da aiki da ilimin yana yi sannan niyyarsa a cikin zuciyarsa ta gaske ce cewa so yake samun da tarbiyya sannan kuma na uku ya kasance dan Allah yake tarbiyya tasa to idan aka samu waɗannan ɓangarorin guda uku babu shakka za a samu mai tarbiyya ya zama da hikima kuma za a samu abin da ake so daga gare shi an imamul hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana faɗa a cikin wata magana sa ne hikima kun san al-imamul hasan al ya sha daga nunan gidan annabta wacce ta kula da shi ita ce nana ummu salama hindu bintu abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallam bai wata ita ce mahaifiyarsa barariyar bai wata wato maulatu ɗinta ita ce ta haifi sagiduna al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi to kuma a gidan a ɗakin na na ummu salama ake ake malaman tarihi sun ambaci cewa na na ummu salama ta sha ɗauka shi idan mahaifiyarsa ko tana aiki ko ba ta nan ta ɗauke shi ta ɗora shi akan nonuwanta kuma ya sha daga cikin nonanta kaga al-Imam Hassan al-Basri babu mamaki ka ka jin maganganun sa kalamuhu yushbihu kalaman nubuwa haka wani malami ya sukan tashi maganganun al-Imam Hassan al-Basri sukan yi kama da maganganun annabta saboda ya sha daga nunin gidan annabta rahimahullah yace man ahsana ibadatallahi fi shabibatihi mutum da ya kyautata bautar Allah a lokacin da yake matashi yake cikin ƙuruciyarsa laqahu Allahu al-hikmata inda kibari sinni Allah madaukakin sarki zai lakana mashi hikima a lokacin da ya kasance ya fara manyanta idan shekarunka suka kai shekarun tarbiyya ka ba da rayuwarka wajen yi ma Allah madaukakin sarki bauta a lokacin da kake matashi to sai Allah kuma sai ya baka hikima shine irin wannan zaka ga mutum ya kai shekaru 90 ɗari amma hafizallahu lahu aqlahu Allah ya tsare mishi hankalin shi sai ka yana waɗannan shekarun amma yana karantar da mutane sannan yana rubutu kuma in ka ɗau rubutunsa za ka ɗauka ka karanta ka ji kamar ɗan shekara talatin da wani abu ne wannan rubutun ta yadda za ka ga ilmoma da abubuwan ban sha'awa da abubuwan ban mamaki a cikin wannan kuma Allah madaukakin sarki zai rike masa su ya zauna ya rika ba ji mutum ya kai shekara casa'in da wani abu ko ɗari amma yana cewa a rana yana bincike na awanni goma ko fiye da haka wannan ita ce ka'ida man ahsana ibadatallahi fi sharibatihi laqahu Allah سبحانه وتعالى الحكمة عند كبر سنه دم متمن ديا شغل تبدي كان سي كوتا تبوتسا ألا الله مدوكتين سي الوقتين دي متاشي ولو عنين متاشي الإمام ابن الجوزي أتشل لترافن ستنبيه الناعم الجمر ya faɗi cewa matashi ana kirga su ne daga shekara goma sha biyar daga shekara goma sha biyar kuma al'imam na jauzi istin ba ya yi daga aikin annabi sallallahu alaihi sallam domin manzo Allah ta sama ya kasance kamar yadda Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya faɗi yace وغبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهد وأنا يومئذ ابن أربعة عشر سنة yace an kawo ni ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da za a yi yakin uhud lokacin shekaru na sha hudu falam yujizni amma manzon Allah sallama ya ki yadda da haje dai malamai suka ce a lokacin bai karasa ma sha hudun ba yace thumma uridtu alayhi yawm al-khandaq wa ana ibnu 15 sanatan fa ajaza amma lokacin da za a yakin uku na cika shekara yakin khandaq ya gazwat al-ahzab na cika shekaru 15 cip manzon Allah sama sai ya izini yace a tafi daga nan ne malamai suka ce a cikin shekara goma sha biyar ita ce bidayatu سن الشباب ashe lokacin kukuci yana fara daga shekara goma sha biyar ne har kuma zuwa shekaru talatin da biyar al'allama tubnin jauzi rahmatullahi alaihi ya fara a cikin littafinsa tambihun na'imin gumar الإمام ابن القيم أشل تافن سلطاه دار السعادة يا كاوة مغانا يتي تقول الحكمة هكما لكنت تي مغانا الله أكبر ينزنا هكما تي لكنت تبوء باكي تي مغانا ta ce manil ta masani fa lam ya ne duk mutumin da ya nene ni bai same ni ba to fal ya'mal bi ahsani ma ya'lamu so yi aiki da mafi kyawun abin da ya sani wanda ya tabu a ma ya'lamu sannan kuma ya bar mafi munin abin da ya sani abin da ya zama mummuna ka bashi abin da ya zama kyakkyawa ka aikata shi mafi kyau ka aikata mafi muni ka nisanta to me zai yi فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني هكما تشي منع ثمتين إني وأنشان أبوان تشي يقدادجو العمل بأحسن ما يعلم وترك أقبح ما يعلم ما في تشيت زي سامين وإن لم يعرفني كو ذي سنبا كان ني بشي ني نكي تاردشي كو إما أنا معه وإن لم يعرفني أنا تاردشي fa ana ma'ahu wa in lam to ina nan tare da shi ko da bai sanni ba kenan dan uwa mai tarbiyya uwa ce kai ke ko uba kai ko shugaba ne kai jagora tun daga shugaban kasa har zuwa kasa ko ko a malami ne kai kowane fanni kake karantarwa daga fannonin addini har da fannonin ilmoma da ake rayuwa da su to duka abin da ake bukata shine ka zama kai mai ilimi ba a tarbiyya ba ilimi sannan kuma ka zama mai aiki da iliminka sannan kuma ka zama kana da niyya wacce take ta gaskiya a kan tarbiyya kake son ka saba sannan na uku kuma ka zama dan Allah kake so ka tarbiyyar nan in kai wannan to fal hikmatu ma'aka wa illam ta'rifha kaza qalat bi nafsiha hikima ta ce maka da kanta tana nan tare da kai ko da ka gane ita bace to ita kana da ita sau da kuma ta hikima tana samuwa idan mutum ya matsa ma kan shi ya koye ta masu cewa ba a koyan ɗabi'a kuskure ana koyan ɗabi'a wancan da yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ya faɗi abin da ya faɗi amma magana sa ba dole bane ta zama gaskiya ya ayyuhal mutahalli ghayra shibatihi ya wanda yake sanya adanci da ɗabi'ar da ba ta shi ba inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq lalle abin da ka matsa ma kanka kace sai ka koya to abin da ke tun kuɗi shine ka ta asali a'a ana koyan ɗabi'a idan ba ka da hakuri za ka iya matsa ma kanka ka zama mai hakuri. idan ba ka da juriya za ka iya matsa ma kanka ka zama mai juriya tun da manzo sun ce innama al-ilmu bit ta'allum wa innama al-hilmu bit ta'allum tahallum ana koyan ilimi ta hanyar koya sannan ana koyan hakuri ta hanyar koya a koya ma kanka ka koya ma kanka za ka yi so daga kowane mai tarbiyya zai iya zama mai hikima idan ta sabaha idan ya koye ta ya neme ta to za ta ba shi kanta da izinin Allah wannan abu na abu abu abu abu na gaba da ke da alaƙa da wannan bagiran na hikima shine alamatul hikmati fil muhabbi wannan yana da matuƙar muhimmanci ma'auni ne da ya kamata kowannen mu ya ɗauka a yanzu ya auna kansa da su ma'aunai ne mutum sai ya tsaya ga yana da hikima cikin tarbiyyar da yake kuku bayi da hikima idan muka ba da waɗannan alamomin a matsayin ma'aunai da kowa zai ɗauki kanshi ya ɗora kanshi a kai sai ya ji nauyin shi wani zai hau kila sikeli ya ji kamar ma ba a hau komai ba kamar iska ce ta hau kan shi ta zo wani iyazu billah wani kuma ya ga nauyinsa to a nan ka san a ɗabi'a a rayuwar lafiya yau ba a san kai nauyi a saman sikeli sannan ko ba a san ka zama kai kasa sosai in kai kasa sosai to ba jini a jikinka in kuma kai yawa jinin ka ya hau kenan akwai damuwa Sau da tsakiya ake son ta zama to a nan mu so muke ke a cika sikeli a ce ma sikelin da ake da shi hafi karfin su sai an sake kawo wani sikelin domin ita hikima ba ta yawa hikima alkhairi ba ta yawa duk abin da Allah madaukakin sarki ya kira shi alkhairi manzon su sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da alkhairi to baya yawa yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira وأبو بكر كوشيني الرزق في في القول والفعل الرفق في القول والفعل هذا ما بيين أبو بوا يتتوشي أما ذلك يقوم أيكيانك maganarka ka zama tana da taushi sannan aikin ka zama yana da taushi har ka zama mai taushi ko da yaushe manzon sun ce arzik la yakunu fi shay'in illa zanahu sannan wala yunza'u min shay'in illa shanahu tattausawa da yin abu sannu sannu bai taba kasancewa a wani abu ba face shi ya adanta wannan abu yanzu wani zai zo ana son abu da wata kofa kuma shi kenan sai ya zo kawai ya ja da baya ya ja da baya kawai ya ce zai tura kofa ƙarshe kofa ta balle ya kasa wani ɓangare daga cikin rabin gefe gefe gefen ginin sannan kuma watakila shi ya je wajen tura ta bai tura ta ɗin shi kuma ya ja da baya ya je ya faɗi ya fasa kaga wala yunza'u min shay'in illa shanahu sannan ba a taɓa cire yin abu sannu-sannu da tattausawa a cikin abokaci sai abin ya munana amma wani sai ya zo cikin hikima sai ya kalla a shi ba makullin aka sa daidai ba kawai yana kalla sai ce ai ba daidai ka sa ba kawai sai shiga ya buɗe ƙofa cikin salin alin an buɗe ƙofa an shiga ba tare da an yi ɓanna ba arrifku kenan arrifku wannan arifku kudin ana son shi hatta a aiki ana son shi a cikin magana sannan manzon sama ya faɗi wani abu yace idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala rizqa fihi idan Allah yana son wani gida da alkhairi to sai shiga musu da duk abin da za su yi su yin shi da natsuwa su yin abin da sannu sannu na na Aisha radiyallahu anha suna zaune da manzon sama a masallaci yahudawa la'anannin Allah sai suka zo wucewa dama in sun zo wucewa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azzibuna Allah bima naqul in sun zo wucewa sai su rage da manzo Allah sama sai su ce masa assalamu alaikum su kira lamun din assalamu al-maut kenan wai mutuwa ta tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in mitu humul khalidu idan manzo sama ya mutu ya rasu to su za su dawoma ne كل أيوة، ذات وما وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أيوة أفضل آية الله يا الله من دي سنة ولم تكن كافنك دوما با توسيسي من ظل سسما ونن دي سوى القرآن يا با من ظل سما لا بار غنى النمائش في تجد كل ننت سنزوت شاسو السلام عليكم يا محمد يا محمد متوا تتبت أغريكم na na ta ji dama fasihi ya ce tana da matuƙar fasaha tana da kuma tsinkaye da ƙwaƙwalwa sai ta fusata sai ta ce wa alaikum sabu wa ghadiba Allahu alaikum wa la'anakum wa adda azaban azima shi ko mutuwa za su tafi akan ku tsinannu Allah ya tsine muku albarka sannan Allah ya bushi da ku sannan Allah ya tayar mai tanadar muku da azaba wacce take mai zafi azaba mai girma sai manzon da sun ya ce a ya aisha ba ki na ba su amsa ba ku ce ya ba Allah ba ka ji abin da suka ce ba ne a ce na ba su amsa sun ce assalamu alaikum ne kuma ta ce wa alaikum yi shi ke nazarci da ake nema masu sama ya musu shine sai ya ce mata ya aisha ki inna zifqa la yakunu fi shiin illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu inna Allah yuhibbu zifqa fi kulli shai. Allah yana son wannan sifar a zifqa a komai tusa sawa yin abu sannu sannu a shi daki daki da a kwalaice shi ba tare da an yi gaggawa ko an yi abin harguwa ba a bi shi daki daki a tsanaki to shi ne ake ce masa arziku Kowace ابن zubai rahmatullahi alaihi wanda mun yi bacinsa mun taɓa bacinsa a wasu daga cikin darussan mu eh, jikan sagiduna abubakar radiyallahu anhu kuma dan الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه shi ta gaba ta baya ta kuɗina shi ɗan gidan sahabbai ne babban tabi'i ne kuma sannan yana cin alfuqaha us-sab'a yana cikin malaman fiqh guda bakwai na Madina wanda aka yi musu shaida da ilimi yace ar-rifqu ra'sul hikmati ar-rifqu ra'sul hikmati yin abu cikin natsuwa da sassautawa shine tushen hikima haka al-imamu Urwa yace al Urwa ya ce a rifku ra'asul hikmati yin abu sannu sannu da tattausawa ba tare da yin cikin hargowa da hayaniya da zafafawa da kausasawa ba shi ne tushen hikima shi ne tushen hikima idan abin da aka yi wajen aka yi amfani da arrisku a tarbiyya wannan sifa tana da cikin manya-manyan siffofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama siffar da ya siffanci da ita kenan babba shi yasa yu'alijul umura kama yambar. maza sama ya zama yana magance abubuwa idan sun zo za mu ga misali a gaba insha Allah ta'ala ba za mu kare su ba za mu kare da su yanzu na biyu ada musti'jalin nata'ij daga cin sufofin da hikima baya gaggawa ya ci nasara kawai ya ci shi yanzu sha yanzu magani yanzu a in mai hikima to shuka yake yi ba dole ba ne ya ga ta fito shi dai burin sai shuka ya dasa kuma zai ci gaba da kula da wannan shuka kuma zai ci gaba da gewaye kuma zai ci gaba da lura da dashen da ya yi zai rika masa taki zai ba zai bari da ciyawa <clears throat> da kwaro da kwaro su zo su cutar da wannan dashen da ya yi ba kullum zai kai amma ba dole ba ne kuma ya ci 'ya'yan ice ba dole ba ne ya ci sakamakon abin da wannan shukar yayi tun mai hikima yana da wannan ba ya gaggawa la na an ba ya gaggawa ya ce yanzu yanzu na shi sai da ka ga mutum ya sta'jilun nata'ij shi so yake ya ci gajiyar abin da yayi to wannan bai da hikima suna faɗi a cikin hikima suna cewa alaina gharasu ash-shajara amma wa laysa alaina qat'u sarah abin da aka ɗora mana shine mu dasa bishiya mu dasa bishiya amma ba dole bane sai mun ci 'ya'yan icca amma mun dasa wasu a bayan su zo su ci ‘ya'yanmu waɗanda za su zo a bayan su zo su ci wannan ita ce ka'ida kuma abin ta ke ci wanda ba musulmi wasu ya zama yana da wannan kuma shi ma kirci yake kullawa ba yahudi ɗan ne maƙiyin allah maƙiyin bayan allah ya yadda ya kasa bala'i sai bayan shekaru ɗaruruwa sannan bala'in nan zai tashi haka ka'ida su take me bahaushe ya gano ya wani karin magana mai ban sha'awa yake cewa nasara ba a gane sharrin ku sai za ka gida da yawa mu mukan faɗi wannan karin magana amma ba musamman a nan abin da kakanninmu suke nufi da shi ba nasara ba a gane siyar ka sai za ka gida siya suke cewa ba sharri ba ba a gane siyar nasara sai zai je nasara zai fi kulla abin da yake kullawa shi ya bar gari ko ranar da zai bar gari to ranar za a gane bala'in je kulla ya shishiya ya muku makirci kala kala sai bayan ya tafi sannan za ku ga sakamakon wannan shirin da ya kulla muku farko zai zo da abu kuna ki kuna gudu amma ya tabin ku da lalama ya tabin ku da lalama har sai kun anshi abin in kun shi abin da ba kun sai abin ya zo ya zama muku wahala har ka'ida shi take duk abin da bature zai yi haka yake yin abubuwansa to wallahi hikima ce ta musulmai musulmi ne ake bukatar ya zama yana da wannan ya ta aiki ya ta aiki ya ta aiki amma wala ya sa'ajiru na ta'ijal amal sai ya gaggawa ya ce sai ya ga sakamakon aikin da ya yi sai ya ce sha yanzu magani yanzu a kai duk abin da kaga ya faru ya girma da kun ka je abinci ka za ka sha daga daga daga daga daga ai innamal biharu min al-anhar wasu ma suka ce innamal biharu min al yi duk tekun da ka ganci to asalin rijiya ne daga rijiya ce kuke zama teku rijiya ce shi daga ba ta zo ta zama teku to me wani yawo wai kannuwar babar shi in kenan ta zo ta ce za ta kafa mushi za ta za ta sa shi za ta ba shi sana'a shi ke sai ta ce sai ta ɗauko wasu 'yan kuɗi 'yan kaɗan sai ta ce gashi a je a teburi Ya ce ha ba inna sai ya nuna wani katon shago a layinsu ya ce shi irin shi take son yake son ta kafa mushi ya ce wawa mahaukaci ka je ka tambayi mai shagon ka ji kila har talla ya shi da talla ma ya fara yi da ɗan tire ya fara yawo Ƙila yana sai da irin cakulat ɗin nan da goro yawancin su duk daga haka suka zama amma shi wai so yake yi a buɗe mishi katin shago a rana guda ma bai na ashiyacin wa ta kaga babu hikima gulaim ne shi shi dama gulaim ta hikimata ruwa <laughs> yaro dan karami ba hikima Allah shirye mutu. wannan shine yake ce sifa alama ta biyu ta hikima ada ijalin da ba baya gaggauta sakamako je ta aiki ta aiki kuma yana tsara aikinsa kuma yana bin ka'idojin aikin amma baya cewa gobe yake son ya ci nasara wallahu alam ana nuna mana lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu wata haduwa ta gaba a majalisi na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata mana a cikin arziki Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya shirye zuriyar mu Allah ya albarka ga iyayen mu da malaman mu ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya kai rahama cin kabarin su ya lillibi su da gafararsa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته